يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا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 assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu godiya ga Allah maɗaukacin sarki ta farko da ƙarshe da kowane lokaci da kuma a ko'ina ya ba mu dama mun sake haɗuwa da ku yau 26 ga wata ramadan shekara dubu da arba'in da uku bayan hijirar ma'aikin Allah annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam daga makka zuwa madina ashirin da bakwai ga watan afrilu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya majalisinmu ne na karatun alkur'ani da tafsirinsa a nan harabar masallacin jami'ar abubakar ta tafawa balewa a nan bauchi amma saboda tambayoyi da suke tare da mu ba za mu karanta wata aya ba sai dai mu gina akan abin da muka karanta a baya mu amsa waɗannan tambayoyi dalili na biyu shine mun kammala ayoyin da suke da magana akan isar da wato Allah ya kawo mana ta bad'ul wahta wato bad'ul khalq kuma bayan wannan za mu shiga wata gona ce sabuwa bayani akan banu isra'ila to wannan bayani in muka fara shi ba mu san ranar gama shi ba shi yasa bai dace mu fara shi ba in Allah ya yarda sai in muna da rai shekara 1444 ba dike nan insha Allah za mu fara kan banu Isra'ila don haka ayar da muka karanta jiya muka gama ta wato dangane da magana akan wancan kissar shine karshen abin da zamu karanta a bana in Allah ya yarda haka yanzu mu amsa tambayoyin da kuke da su gobe idan Allah ya kai mu hutu ne jibi idan Allah ya mu bayan sallar juma'a za mu zo mu karisa tambayoyin da suke hannunmu sannan mu yi jawabai da addu'o'i mu rufe karatun wannan shekara in Allah ya yarda ka bayan sallar juma'a 28 ga watan ramadan jibi kenan muke tsara za mu rufe wannan karatu amma gobe babu karatu an baku hutu in sha Allah mai tambaya ta farko yake cewa shin shedan ma ya shiga aljanna ne a yayin da ya sanya wasu wafi wa annabi adamu da hawa'u har suka ci wannan itaciya har aka tabbatar da abin da Allah ya faɗa fa'azallahuma shaitanu anha fa'afrajahuma mimma kana fi malaman tafsiri suna da maganganu da yawa akan wannan amma waɗanda suka fi shahara guda uku ne magana ta farko ita ce iblis ya shiga cikin aljanna ne Allah ya ba shi dama ya shiga amma ya shiga ne ta hanyar kurɗa-kurɗa bisa ga yadda Allah ya ƙaddara waɗansu suka ce ya shiga da gangan jikinsa an ba shi dama tun da ya roƙi Allah ne cewa Allah ya bashi dama sai Allah ya bashi dama sai ya shiga ya same su gaba da gaba waɗansu kuma suka rawaito waɗansu hikayoyi na isra'iliya cewa ya haɗa baki ne da ƙananan dabbobi da ƙwari masu shiga cikin aljanna ya roƙi wane ne zai iya goyon ta ya shigar da shi aljanna mala'iku ba su gani ba Allah kan yana gani amma Allah ya riga ya bashi dama ya sa ale masa in za ka iya wattaqziz man istata'ta minhu don haka su mala'iku ba san gaibi ba Allah ne ya san gaibi don haka sai ya samu ya kuya masu gadin aljanna ba su gan shi ba dabbobin da suke shiga aljanna dukkansu suka ce su ba za su yi wannan aiki ba sai maciji ya ce shi zai gwada za ka sai ya shiga cikin bakin macijin sai ya makare a tsakanin hauren macijin don haka sai ya shiga da shi ta ƙarƙashin katanga to ya katangar take kaga sai Allahu alam don haka yana shiga sai amaye shi sai ya fito wasu kuma suka ce a yana ta ciki kawai yana magana da su maciji kuma ya buɗe bakinsa to daga nan ne shaɗan ya ƙulla alƙawari da shi da maciji kuma ya zama akwai alaƙa ta kudda kudda su yasa har a nan duniya yana ɗaya daga cikin yadda shaitan yake iya rikida yana zaɓar maciji ya rikida ya zama maciji mun sha ganin haka ko a cikin hadisai yadda aljanu za su zo a siffar maciji suka ce tun wancan alaƙa da aka ƙulla ta yadda wato shi maciji ya ce maki kakan su aljannu shaitan ya shigar da shi aljanna wannan ne ya sa. su kuma suka zama su ma abokan adawar dan adam kamar yadda dan adam yake jin tsoron aljani duk da bai taba ganin shi ba to in ya ga maciji sai zama kamar aljani ya gani sai ga yana jin tsoro ko labari ake ba shi bayan son ya ji labarin maciji suka ce abin da ya faru ke waɗansu malamai kuma suka ce a iblis ya tsaya ne daga waje daga gate yana magana amma annabi adam sai ce tun ka san hana ni shiga ga wata magana zo ka ji sai annabi adam ya ce ba zan je bayan Allah ya ce kai abokin gaba na ne sai rantse masa wa qasama huma inni lakuma la minan nasihin wallahi kallahi na zo gaya maka wata nasiha ne shi kuma yana son nasiha wallahi nasiha na zo maka nasiha ɗaya na ce zo mu je mu ci shi ne sai yana ga masa da don shi ba zai iya shiga ba wasu kuma suka ce a'a yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a shaytanu yajri fil insani majra dam shedan yana bin jikin mutum kamar yadda jini ke kwarara a jiki ke yawo a jikinsa haka ya iya ya samu wannan daman tun daga kan annabi adam sai zama da shi yana waje amma zai iya ratsawa ya shiga har ya zama ya je jikin zuciyar annabi adam sai jini ya rika pumping kamar yadda zuciya ke watsa jini haka ake watsa shi sai zama yana kan zuciyarka sai rinka saka kana tunani kana kaza yadda jininka ke watsuwa daga zuciya haka shi ma ke watsuwa a jikinka to haka yayi an fahimta wannan na kawo maka maganganu nan ne in kana son ƙarin bayani kana iya duba addurul mansur fi tafsiri bil ma'sur na imam suyuti kana iya duba wato tafsirin qurtubi aljami'u li ahkamil qur'an kana iya duba tafsirin imam al-mufassirin al-imam abu ja'far at-tabari abin nan kana iya duba kuma tafsirin ibnu kathir ya kawo waɗannan to amma abin da ya fi kowanne shine Allahu a'lam Allah dai ya ce mana shedan ya musu magana maganar da a zahirinta tana iya nuna kamar a zahiri aka yi don Allah ya ce ya ji yayi magana don Allah ya ce yayi magana da su baki da baki wa qatama kuma inni lakum laminan minan kaga wannan zaka ji kamar ba a cikin zuciya aka yi ba wani wuri kuma zaka ji kamar zuciyar ne fa waswata lahum ash-shaytan kowanne ne daga cikin wannan mu mun yarda cewa shaidan ya je ya batar da annabi adam kuma ya je ya ruɗe shi fadallahu ma bi gurur sannan kuma a ƙarshe fa azallahu ma har ya wato zamar da su har sun bi nata kuma sun ci wannan itaciya cike an fahimta amma yaya aka yi Allahu ala? saboda labarai na Isra'iliya idan ba kuma manta bayan da muka faɗa a cikin suratu Yusuf su wato ana cewa yusta nasu biha wala yusta dallu biha shi da mafarki duka ɗaya ne idan idan wani yake yi mafarki ka tsaya ka saurari mafarkin ko kai kai yana iya zama maka wa'azi amma ba shi ne dalili ba wani ya mafarkin ya ga annabi ya ce masa kaza ba dalili ba ne a addini amma zai iya karfafa gwiwan wani dalilin da ka sani da a addini an ce abu kaza ba kyau sai wani ya mafarki ya ga abun cikin mummuna sai ka ce wannan mafarkin yana karfafa abin da dama ka ta mummuna ne amma ba mafarkin ne zai koya maka cewa abu mai muni kaza ne mai muni ba ba a fara shari'a daga mafarki amma shari'a da ta ce abu kaza da kyau sai a daga ba aka gani a mafarki ya karfafa wannan duk yana iya karfafa gwiwa to kamar haka ne labaran banu isra'il banu isra'il an fahimta ko za ka wannan labarai kana iya kawo su kawai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haddithu an bani isra'ila wala haraj babu laifin ku rinka kawo abin da bani isra'ila suka ce amma ba dole shi asalin dalili da zaka dogara da shi ba idan ya dace da abin da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi sai ka karbe shi saboda dama na annabi ya faɗa ne ba wai saboda shi shine asalin hujjar ba an fahimta tambaya ta gaba ya ce malam ai nasiha akan ɗaliban alkur'ani da ma sauran mutane sai ka wasu za su ɗauki alkur'ani sai su ajiye shi a ƙasa cikin masallaci wasu kuma har ka ga suna tsallaka alkur'ani alkur'ani yana da daraja Allah maɗaukacin sarki ya ce innahu hula ƙur'anin kari shi lalle wannan alkur'ani ne mai daraja Allah kuma ya rantse da girman alkur'ani ya fi wal qur'anil hakim ya rantse da qur'ani da hikimar da take cikin alqur'ani kuma Allah madaukakin sarki ya ce bal huwa qur'anun majid qur'ani ne mai daraja to wannan darajar ta alqur'ani ta sa dole ka girmama alqur'ani wato hissar wa ma'ana ka girmama shi wato hissar a aikace ma'anar kuma a cikin zuciyarka ka girmama shi kuma duk abin da ya shafi alkur'ani in kai musulmi ne za ka ɗaukaka shi wannan dalilin ne ya sa wasu malamai suke gani ba za ka ajiye ƙur'ani a ƙasa ba sai dai ka ɗora shi akan wani abu mai tudu saboda Allah ce Alƙur'ani a sama ya to kai ya zama ƙasa kalla innaha tadhkira fi suhufin mukarrama marfu'a mene marfu'a alqur'ani a cikin suhuf a cikin waɗansu takardu yake mukarrama masu daraja marfu'a wanda aka ɗaukaka su to karka ajiye qur'ani a ƙasa in ka ajiye a ƙasa ya zama mawdu'a ba marfu'a ba mutahara kuma ya zama tsarki don haka suka ce wajibi ne duk inda zaka ajiye qur'ani ya zama ya cika wannan abu biyu ya zama wuri ne wato marfu' kuma ya zama wuri ne mutahhar wuri mai tsarki kuma wuri mai maɗaukaki yanzu kamar a cikin gidanka akwai teburi akwai kujera akwai wani abu a sama to ba za ka ji alkur'ani a ƙasa kuma ka kawo wani abu ka tsora a kai ba tun da shi alkur'ani fi su da matin marfu'a an fahimci wannan to amma idan akwai bukata kai kana zaune a ƙasa ka zo za ka yi sujudu tilawa ko za a yi sallah ka gaji ba inda ka aji Za ka yi a akan shimfiɗi gaban ka eh ya halatta wannan kana iya duk abin da bai nuna alamar kaskantarwa ba ga alqur'anin sai ka ajiye shi a wurin yanda ba zai sa wani ya gane ka wulaƙanta shi ba babu laifi kana zaune a wurin sai ka ajiye gabanka sai ka buɗe a ƙasa kana riƙe da shi ba za a ce dole sai ka riƙe a hannunka ko akan ƙafarka ba wannan ba kai laifi ba ana fahimta ka zo ka ɗauki alƙur'ani kuma za ka karɓi wani abu sai ka ajiye shi a ƙasa duka amma ƙarƙashin kulawarka wannan duk babu laifi amma ka ajiye a kan shi sai ka tashi ka bar wurin sai da wani in ya zo ba zai gani ba zai buge da ƙafarsa wannan ai ka wulaƙanta saboda duk abu mai daraja don ba za ka bar kuɗinka a haka ba ba yadda za ka ajiye kuɗinka ka tashi ka tafi haka sai yadda wani zai iya zuwa cikin tuɓe da kuɗinka kaga ba za ka yi haka kuɗi ba to bai kamata ka yi haka wa littafin Allah ba an fahimta to kan wannan ne malamai da yawa ma ke cewa kar ma mutum ya ajiye a ƙasa malami na Sheikh Muhammad ibn Abdul Habib Abu Rawash hafizahullah malami na alqur'ani a Madina kana ajiye alqur'ani a ƙasa zai mare ka duk girman ka wallahi dole ka rike qur'ani a hannunka in kaga zaka tashi ne kana da bukata ka sa a shelf inda ake ajiyewa ko ka bashi ya rike maka amma ka ajiya ƙasa kana ajiyewa za ka biya buga maka mari ko min girman ka da haka ne muka koyi wannan tarbiyya a wurinsa ko ni inda na shasha mari a wurinsa ba abin da ya dace shi duk cijo ne na kwarai shi alkur'ani ba abun wasa bane ya ce ya tabbatar da cewa in ka ne a hannunka ba za ka ajiya a ƙasa ka tashi ka je shan ruwa ka dawo ba don haka dole ne ko ka ba wani ya rike maka ko kuma in ya zama dole za ka ajiye amma ba za ka shimfiɗa shi a ƙasa ba sai ka ajiye shi a tsaye sai ka jingina kun fahimta idan yana tsaye ka jingina kowa zai zai gane wannan qur'ani yana gefe amma in ka ajiye shi a ƙasa wani yana iya zuwa ya zauna ko zai taka ko yana so ya zauna a wurin ya matsa da shi haka to duk abin da zai sa wani ya ɗan ga kamar baka girmama qur'ani ba ka yi hankali da shi an fahimta amma duk da wannan kamar yadda nake muku malamai sun ce ba haramun bane ajiya a ƙasa idan dai bai zama akwai wulakanci ko rashin tsarki ba to amma wannan girmama alkur'ani din da ya zama wajibi mutum zai yi ne fadi yadda hankali zai ɗauka akwai girmama qur'anin da ya wuce hankali wanda shari'a ba bata zo da shi ba wannan ma anzala Allah bi hamin sultan wannan ba a saka ba shine waɗanda suke guluwi a cikin wannan akwai wani da aka rawaito daga cikin magabata shi saboda tsaban girmama alkur'ani duk gidan da akwai alkur'ani ba zai taba shiga gidan ba sai yayi alola ko ka gayyace shi ya zo zai shiga gida sai tambaya akwai qur'ani a gidan zan ci akwai qur'ani sai ya tsira sai yana da alola kafin ya shiga gidan kuma in alolarsa za ta karye to ba zai da ta karye ba sai dai fita a gidan Gaka shi ƙur'aninsa baya taɓa kwana a gidansa ga ƙur'ani kuma ga ban ɗaki a gida ba zai yi ba haka wani bawan Allah shi kuma in dai akwai wannan bawa shi ne fada kansa yake cewa munzu talatin na sana ce yau shekara talatin ban taba shiga gidan da akwai alkur'ani ba sai da alola kaga wani ya dora wa kansa abin da Allah bai dora masa ko masallaci ya ka shiga ba alola sannan kuma wani kuma an taɓa wanda shi kuma ba zai taɓa ya daye bacci ba ya kwanta a ƙasa kuma ƙur'ani ma yana gidan shi ba zai iya bacci ba har wannan ai guluwi ne zaka Allah bai dora mutum wannan ba wani bawan Allah dattijon arziki ya zo yake tambaya ta har gida ya zo yake tambaya ta ya ce shi matsalarsa ita ce ɗakinsa turakarsa inda iyalansa suke zuwa su same shi a ko ƙur'ani amma gaskiya shi yana jin haraci ga alƙur'ani kuma a ce zai wani abu nasa na kansa ga ƙur'ani na ce masa ala gafata cikin ƙur'ani aka ce ayi nace ka yi harkar ka ko qur'ani yana ganin ka ba qur'ani ne zama shaidan ka ba kiyama ko ne ne kuma masa ba haramun ba ne ka malam Qur'ani na ce masa to in ka zo in ka ce ba haka ba sai ka fitar da Qur'ani to in ka zo ka cire na cikin kanka ma kul kulhuwa da talaki da nasin nan ka ajiye su a waje kafin ka dawo yace ka kai malam wannan ba zai yi ba nace to ka yi ka kawai ka rabu Qur'ani kaga wannan guluwi ne ai so da wancan mutumin da yake ba zai shiga gidan da akwai qur'ani ba sai yana da alola to qur'anin da yake cikin kansa ya fi wannan ainihin rubucin wannan da yake cikin kansa zai iya tafiya da shi amma ba zai iya tafiya da wannan ba to bai zuwa ban daki in akwai wannan a jikinsa najasa ba ta taba shi saboda haka wannan guluwi ne girmama qur'ani bai kai ga wai sai kai haka ba Allah bai saukar da qur'ani don mu wahala ba ma anzalna alaykal qur'ana litashqa an fahimta tambaya ta gaba wannan yake ce malam suna neman wata yarinya wadda aka haife ta ba ta hanyar aure ba kuma kaddara ce ta sa ta samu kanta a ciki tunda ba yin ta bane amma ni kuma saboda ita tana da nagarta kuma ta ban tausayi sai na ci gaba da neman ta a haka kuma ina son aure ta to amma sai na ji ka ba da wata fatawa jiya inda kake cewa yaran da ba a same su ta hanyar aure ba ba dole ba ne su samu nagarta da sauransu da kuma albarkar iyaye to yanzu wannan auren na waje wannan yarinya menene alfanunsa in yi ko in bari kaga wannan ai tambaya ce mai muhimmanci dan uwana akwai bambanci tsakanin waccan magana tawa da halin da kake ci akwai bambanci tsakanin kafin ayi abu da bayan an yi idan mutum ya zo maka yana nuna maka kwaɗayinsa akan alfasha ka tsoratar da shi daga alfasha ka kuma nuna mata ɗaya daga cikin munanan akibar alfasha shi shine abinda alfashar za ta haifa abinda muka haifa ta hanyar halal ma muna kokawa da shedan akan yayi nagarta ballantana wanda shaidan ne ya taimaka aka haifa ta hanyar alfasha galibin mutane sun lalace sun rasa masu shiryar da su saboda ba su samu hanyar tsatso mai kyau suka zo ba kuma hanya ce ta abin zargi ratullin ba da zalika zanin Allah yake zargin wani saboda da haka aka haife shi haka abin zargi ne to amma wannan baya nufin wannan ana magana akan a zirazanar da mutane kar mutum ya shiga hanyar alfasha amma mutum sai aka haife shi ba ta hanyar aure ba shi kuma sai Allah ya shirye da shi yayi nagarta ko mace aka haife ta ba ta hanyar aure ba sai Allah ya shirye da ita ita ta zama tana da nagarta shin kan idan ka zo neman aure na mace ko ke idan wani ya zo neman ki aure shi namiji za ka damu da halin iyayensa ne ko za ka damu da halinsa shi wanne ne ke da muhimmanci a wurinka wa za ka aura da wa za ka zauna duk yadda iyayensa suke da kirki idan shi bai da kirki zai mata amfani sannan duk yadda iyayensu suka zama mutanen banza idan shi na kirki ne wancan zai cutar da shi ba zai cutar da shi ba yanzu idan mace ta zo ta musulunta duk iyayenta ba musulmi ba sai ba wanda zai aure ta saboda iyayenta arna ne da wanda iyayenta ba musulmi ba ne da wanda iyayenta zina suka yi suka haife ta amma su musulmi ne wannan ne ya bi to wancan ma aka ce ka auri 'yarsu ballantana wanda ita iyayenta musulmi ne na fata a fahimta da kyau annabi sallallahu alaihi wasallama sharaɗin da ya faɗa wajen neman aure da wanda za a bashi mata shine idza atakum man tarbawna dina ku wa khuluqa ku dabi'un mutum da addininsa ba a ce na iyayensa ba idan wani ya zo yana neman yar uwarka ko diyarka da aure za ka yi bincike akan halinsa ne ko akan halin iyayensa akan ta za ka fara kana iya bincike akan halin iyayensa daga baya saboda ka gane shi yana da iyayen da za su iya masa faɗa in yayi ba daidai ba ko shi ita tana da iyayen da za su shirye da ita in ta yi kuskure wurin wa za ka kai kara amma wannan ai daga baya ake yi duk yadda ka binciki iyayen idan ita bata da nagarta sai ka aure don haka ku gane dalilin da ya sa muka faɗi wancan amma kai yanzu a kan naka ai sai dai mu karfafa maka gwiwa idan irin ka mutanen kirki bisa ga kyakkyawar zaton da muke maka baka auri irin wannan yarinyar da ita ta zama ta gari duk da iyayenta ba na gari bane to kana so ta auri irin iyayenta ne a je a ci gaba da aikin banza daga inda iyayenta suka tsaya idan shedan ya yi rinjaye kan iyayenta ba za ka yi kokarin ka kwato kar yar kuma shedan ya tsara samun riba a kan yar ba duk mutumin da ya gama ci tana cikin wani hali na fasikanci sai zama a sanadiyarsa ta gyaru ta dena, ya aure ta ya rufa mata asiri ya tsare mata mutunci ta rabu da hanyar shaitan da tana yi tana yi iskanci ma fake ta da kanta ba wai iyayen da suka yi ba tana yi yayi sanadiyar da ta tuba ya aure ta wannan ai ladanta Allah ne kadai ya san yawan sa la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min umri na'am mutum ɗaya ya shiryu da kai ta hanyar ka ladarka a wurin Allah Allah ne kaɗai ke da ita to ballantana wadda ita ita dama shiryayya ce iyayenta ne suka yi barna laifin wani baya shafin wani haka wannan ya zama ba amsa ce gare shi shi kaɗai ba dukkan ku matasa idan kana neman mace ka san wani abu akan ta mummuna ko ka sani akan iyayenta mummuna amma ita tana da kyan hali tana da nagarta tana so ta gyara tana son ka saboda Allah ne to taimake ta na farko ka rufa mata asiri ba ita ba ko wani karka sake ɗauko wancan maganar abin da ya wuce a baya wanda ita ta yi ko wanda wani ya yi an wuce wannan abu na biyu shine yi ƙoƙari ka ƙarfafa mata gwiwa kar ka barta ta mutanen banza su zo su kwashe ta to shedan zai fi saukin sake mai da ita ruwa tunda da ya taba janta akan wanda wato take sabuwa ce da bata taba yi ba ita da wuya kafin ta shiga shedan sai yayi sabon aiki a kanta amma wancan gini kawai zai ina fata an gane wannan sannan zan kara muku akan wannan duk wanda matarka ta zo ta ce masa ina so ka yafe mu na aikata abu kaza a da tana kuka tana neman ka yafe mata ko kafin a yi aure ko bayan an yi aure ka yarda ka rufa mata asiri wallahi sai Allah ya rufa maka asiri duniya da lahira idan saboda Allah ka yi idan ka gane cewa da gaske take yi saboda duk mutum mai magana da gaske zaka gane idan ba da gaske take ba ba za ta taba gaya maka cewa ga abin da za ta yi ba saboda ita tsoro take kacce ci amanar ka ta kai maka kanta alhali ita ta taba fasikanci kai mai yiwa baka yi ba to yadda kai da ka aure ta za ta ganka kana fasikanci za ta rufa maka asiri wanda galibin mata haka suke kai ne ta ba za ta rufa mata asiri ba to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce man satara musliman satara Allahu fi dunya wal akhirah wannan hadisi ne cikin Bukhari da Muslim duk wanda ya rufa asirin musulmi akan abin da ya sani ko ya ji ko ya gani mummuna akan wancan sai bai tona asirinsa ba wasu ba to wannan shi kuma sai Allah ya rufa masa asiri a nan duniya kuma sai Allah ya rufa masa asiri a lahira a ce ranar kiyama yau mace bilar saratis ranar da za a bankaɗo asiri Allah ce ya rufa maka saboda ka rufa wa wani da ya kuma ka kamar wannan don haka kowa yana so Allah ya rufa masa asiri dukkan mu nan inda Allah zai ce abin kaɗa kowa babu wanda yake da abin da za a ce wato direct wurin Allah kowa yana da rabon shaidan a jikinsa amma Allah ne yake rufa mana asiri kai za ka so Allah ya rufa maka da za ka rufa ma wani an fahimta malamai suka ce idan mutum ka gan shi ya aikata mummunan laifi kuma dama a ciki yake ba tuba zai yi ba kuma zai ci gaba da ɓata wannan yi kokari ka nuna domin a hana shi don zai ci gaba da ɓata wasu amma mutumin da bai saba ba sai ka gan shi yana aikata laifi ko menene ka rufe idon ka kai kaman ba shi ka gani ba kai ba wani bane kawai ka tafi yawo tsayawa ka ƙara leƙawa zai sa zuciyarka ta ɓaci har ya sa shedan ya ce maka ko ka aikata ko ka faɗa ko ka yi wani abu Allah kuma baya so in innal ladina na an tashi tun fil na amanu lahum azabun alim waɗanda suke son alfasha ta yaɗo a cikin masu imani Allah ce wannan suna da azaba mai raɗaɗi fi duniya wal akhirah anan duniya da kuma a amma idan mutumin banza ne dama ya saba to wannan zai lalata mutane ya lalata ƴaƴansu sai kai kokari ka nuna shi a duk inda ya kamata ka nuna shi domin a tsare shi ina fata an fahimta amma duk wanda ya zo da niyyar tuba to don Allah ka yi irin yadda kake so Allah ya maka wani shehin malami a ƙasar Siriya yake ba da labarin cewa a cikin shekarun 1960 aka wani shehin malami malaminsa shi ne ba da labari ya ce malami ne dattijo amma shi bai taɓa yin mafarkin manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam da haka kullum yana addu'a Allah ka sa in ga annabinka a mafarki Allah ka sa in ga annabinka a mafarki wata rana ko kawai sai gashi ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin baccinsa annabi ya ganshi sai ya ce da shi ga saƙo ka je ka taimi wani bawan Allah a wuri kaza a unguwa kaza ka je ka ce mata ina mata albishir cewa Allah ya yafe masa dukkan laifukansa kuma Allah ya tanadar masa da aljanna wannan mutum sai ya farka bai san mutumin da aka faɗan ba sai ya tashi ya je nema ya yi ta bincike ya ga unguwar ya je gidan ya ƙwanƙwasa gida sai wani mutum ya fito kai ne wani mai suna wani ya ce kware ni ne ya ce to sako ne daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama na gani a mafarki a bacci na jiya ya ce in zo in gaya maka wani albishir amma ni ba zan gaya maka ba har sai ka gaya mun menene kai yasa na yi wannan mafarkin in ba haka ba zan gaya maka ba ya ce to ai wannan tsakanin ni da Allah ne yace to ni ko ni ma tsakanin ni da Allah komawa zan yi in baka faɗa ba a yace sako ne na yi mafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zan gaya maka abin na gani kaga ko kowa yana so ya ji wannan labari to wannan mutum da ya ga dai ba makawa sai ya ci to yace wallahi abin da ya faru shine wata mace na aura na san ta mutuniyar kirki ce ina kyautata masa zato ashe na aure ta da ciki ban sani ba wannan mata kawai sai ta gaya mun cewa wallahi tana da ciki ni ko sai na ce mata to in Allah ya zan rufa miki asiri wannan mata sai ta haihu a wata biyar kaga bai kai yadda shari'a zai sa ya ɗauki kan ba wannan mutum ya tara ya rufe kofa ya jira matan nan ta yi naƙuda ta haifi yaron sai ce mata in Allah ya yarda ba abin da zai faru ki shiru bayan ta riga ta masa itirafi cewa ga abin da ne kuma wallahi ba ta hanyar halal na samu wannan cikin ba amma ina so in za ka iya ka karɓe ni a haka ka rufa mun asiri ya ce kin ce saboda Allah ta ce saboda Allah ya ce to na karɓa saboda Allah shi ne zauna da matan nan ya ɗauki wannan yaro ya yi sauri ya je kofar masallaci ya ajiye yaron na kofar masallaci sai ya dawo gida sai can da asuba da ya sauri ya tafi masallaci sai ya tsaya ya laɓe mutane suna zuwa za a shiga masallaci sai aka bi kukan jariri a kofar masallaci an tsinci yaro an taro ana ta haya haya haya haya liman ya zo ana ya za a yi wannan yaron fa aka ce ka yanzu wata ce hala ta aiki ɗan shege ta zo ta jefar a nan a wallahi hala an taso yaro ne a ana ta kaza kaza sai zuwa za a bashi wannan yaro ya riƙe sai wannan mutum sai kullo ce ni ne dama ban da haihuwa a bani zan riƙe in Allah so dama na yi amarya kwanan nan in Allah ya sa mun samu wani yaron ta haɗa tun da ba mu samu kowa ba a ba mu za mu riƙe sai karɓi wannan yaro sai ya dawo wata da ɗan ɗanki ki shayar da ɗanki da sunan ɗan riko ne nawa wannan matar haka ta riƙe ɗanta na cikin ta kuma aka dawo mata da shi da sunan ɗan reno ne wanda ba wanda zai ji abin kunya a kanta cewa cikin shege ke ya ce wannan shi ne abin da nake tsammani na yi ya ce ƙwarai ko ina tsammani akan wannan ne manzon Allah ce a maka albishir da aljanna waɗannan su ne labaran da na ce muku Yusta su biha wala Yusta yustadallu biha ba shine dalilin shari'ar ba amma yana goyon bayan hadisi man satara musliman satarahu Allah fi dunya wal akhirah duk wanda ya suturce musulmi shi ma Allah zai suturce shi a duniya da lahira amma wallahi ku sani duk wanda al'adarsa ce neman a akan mutane da bin diddigin laifukan mutane da neman sai ya yaɗa wane ya yi kaza wance ta yi kaza abun kunya kaza ya tabbata ga wani abun kunya kaza ya tabbata ga wance laha a gare ta wallahi shi ma sai Allah ya kunyata shi kuma kowa in Allah ya ce zai kunyata shi wallahi wannan ya shiga uku don ka Allah ka suturce mu Allah ka rufa mana asiri Allah ka samu gama da duniya lafiya don haka bawan Allah je ka auri matarka ka sa ta islamiya ka zama malamin islamiya ka ɗaga ta ka kai ta wani gari ka ce yar gidan babban limamin garin ku ne amma wani ya taɓa tsammanin cewa wai ga irin hanyar da aka haife ta kuma daga kan yanzu da ka faɗa magana ta ƙare ba a san kai waye ba ba a san ita wace ce ba kar ma ka sake zancen daga yau in Allah ya yarda Allah zai rufa maka asiri amma wannan duka na ce muku ga wanda ya tuba kuma ka gane da gaske ya tuba saboda Allah ta tuba da gaske saboda Allah ya tuba da gaske saboda Allah sai ku rufa wa juna asiri sai a ci gaba da rayuwa wancan a wurin Allah ya wuce in dai an tuba wannan yace menene hukuncin wanda ya yi buɗe baki amma abu na farko da ya fara da shi shine sigari <laughs> da wani abu za ku fara ko marasa kunya abu na farko da ya buɗe baki da shi shine saba sigari wannan azumin sa yayi laifin shan sigarin sa ma yayi idan dai lokacin buɗe baki yayi an gane su ba za a ce azumin ya kare ba ko ba menene ne amma shan taba sigari ko bayan an sha ruwa bai halatta ba to ballantana kuma ya zama da shi ne zai buɗe baki don haka wannan laifi ne sai ya tuba wa Allah ya daina kar ya sake yi ba wai dole sai don shan ruwa ba ko yaushe ne ma Allah ya tsare mu mai tambaya ya ce menene bambanci tsakanin tarawih da tahajjud da shafa'i sai ƙara maka ka ce da wutiri da ƙiyamun laili da ƙiyamun ramadan da ƙiyamun lailatul qadr duk abu ɗaya ne duk nafilolin da ake a cikin dare tun daga kan bayan sallar isha'i har zuwa lokacin asuba ta yi duk waɗannan nafilolin kana iya kiransu tarawih idan aka yi su a farko farkon bayan isha kana iya kiransu tahajjud idan an yi su a ƙarshen dare kana iya kiransu shafa'i idan ya zama su ne wanda za a yi a ƙarshe kafin a yi wutiri kana iya kiransu wuturi idan ya zama shi ne na ƙarshen da za a yi amma dukkansu kuma suna iya wakiltar juna in ka ce kiyamun lai ya haɗa su duka tun daga na farko zuwa na ƙarshe in ka ce kiyamu ramadan ya haɗa su gaba ɗaya in ka ce wutirin dare ya haɗa tun daga raka a ta farkon har ka kai na ƙarshen domin in ka haɗa su su sha ɗaya ko sha uku ko ashirin da uku ko ɗari da ɗaya dukan su ne ai ko ɗayan duka wutiri ne an fahimta shi yasa ya halatta ka zo ka bi sallah idan liman ya gama sallolinsa duka na tarawih a goma sha uku aka yi a sha ɗaya aka yi a goma aka yi ba a yi wuturi ba duk da yadda aka yi ko nawa ko a ashirin kamar yadda ake yi a masallaci masu alfarma a shekarun baya sai ka biya gama ko ashirin da uku idan ka koma kai kuma gida sai ka je ka ƙara naka shi kenan duk yana ciki duk kiyamun laili duk kiyamun ramadan an fahimta kai dai ba za ka yi wuturi sau biyu ba idan da farko ka yi wuturi to ba za ka sake ba in kuma da farko baka yi ba to daga baya sai ka yi wuce ce malam don Allah mai menene hukuncin sayar da mai wanda ke canza kalar fata mun taɓa karanta wannan a cikin karatun suratul a'raf qul man harrama zinata Allah allati akhraja li ibadihi wa tayyibati min rizq mun ce ya halatta na zo na karanta muku dalilai da fatoyi na malamai akan cewa man shafawa da zaka shafa na kwalliya wanda yake sa fatar jikinka ta yi kyau ko jikinka ya haske wannan duk ba laifi an fahimta mutum ya canza kala gaba ɗaya da zai sa a yi mata ta hanyar tajiri ko a yi mata ta hanyar da zai zama ya canza halittar Allah shi baki a mai da shi fari shine wanda bai halarta ba amma duk abin da ya shafi a wato tajmi abubuwan da ake sawa don a yi ado ya sa kai kyau inna Allah ta'ala jamilun yuhibbul jamal in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don haka irin waɗannan yan shafe-shafe abinda zaka kiyaye abu guda uku abu na farko ya zama ba irin wanda zai canza halittar Allah ba ya sa kai haske da canza halittar Allah ba ina fahimta ko jikinka yana da wani iri ka shafa mai sai kai kyau wani ai baka canza halittar Allah ba in kace haka to kwata kama lalata a shafa kowane irin mai ba don galibin mai da in ka sa zai sa jikin ka ya laushi an fahimta abu na biyu shine ya zama wannan abin da ka sa ba zai cutar da kai ba duk abin da ya zama yana da illa a lafiyar ka zai cutar da fatar ka idan kana sawa to wannan shi ma bai halarta ba wala tulqu bi aidikum ila tahluka la darara wala dirar Sana abu na uku abin da ba zai sa ka yi ado irin na waɗanda ba musulmi ba duk abin da zai sa ka canza ka zama irin yadda wanda ba musulmi ba suke yi wannan bai halatta ba an gane ko kamar yanzu adon jamfar ce wanda ake sa kaga wannan an san da cewa ado ne na waɗanda ba musulmi ba wannan musulmi ba zai sa ba an gane ko da sauran duk wata kwalliya wadda za ta sa mutum ya zama ya sa shuhura kawai mutum ya sha babula ba wasu suna irin wannan ba saboda siyasa ko bikin talla wannan jibi bai halatta ba abinda zai sa a ganka ka zama wani iri ka zama daban da sauran bil adama wannan shine kayan shuhura ko a kaya ko a abun sawa ko a abun shafawa duk wannan bai halatta ba ko mutum ya shafa toka ko ana biki mutum ya yi kama da dodo duk irin waɗannan abubuwa da za ka ga mutum ya canza daga yadda zai sa wato abin nan ya sa a ganshi ya zama daban da sauran mutane shine shuhura annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana amma ba wannan ba ka je ka ce shafi shafin ka yace menene hukuncin sayar da gashin attachment da kuma artificial nail wato irin farcen nan da ake sawa na roba wannan duka haramun attachment na gashi da attachment wato na gashin kai ko na gira ko na gashin ido da mata suke yi a ɗan sa musu mai tsayi ɗin wannan duka haramun ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsine wa wanda ya wannan la'ana Allahu al-wasilata wal mustawsira wal washimata wal mustawshima wan nabisata wal mutanamisa yace sannan wal mutafallija duk wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsine musu kuma wallahi duk wanda annabi ya tsine masa tsinan ne ko ya maka kyau a ido wallahi tsinan ne don haka maza da mata su mai da hankali akan wannan yanzu mata sun samu wani yayi duk wanda za ta yi kwalliya sai ta je an yi mata irin waɗannan abubuwa a sa gashi kuma sai ka rasa in tsakani da Allah yanzu kuma za ta tambaye yana muku kyau irin wannan da ɗaya da suke sawa a yi musu kamar filasta ɗin ka gama ta maka sama da aljana sai dai kawai ba za a iya kiranta aljana ba ne ta amsa tsakani da Allah ku maza ne yana muku kyau ni dai wallahi baya mun kyau to ko ba don mu ake yi ba to mun ce ba ma ko ku daina baya mana kyau da wannan irin gashi ido da zaka tana kamta tana wani iri wallahi baya yi kyau amma ni na rasa me yasa wai komi in aka ga bature yayi shikenan ku kun dauka turawan kina da kyau ne kina da kinki kin fi baturiya kyau amma wai kina so ki yi kama da baturiya haba a tastabdiluna alladhi huwa adna bil ladhi huwa khair ku bara ku gane ba wallahi waɗannan turawa da kuke gani kamar suna burge ku da baƙaƙe ne Allah ba za su gano ba hasken farin fatan mai zalla amma sai ku ce su sai sun yi irin wannan cikon ne kafin mazan su suke gani sun musu mu kuma ku yanda muke din nan kun mana amma sai ku ce za ku bata sai za ku bata don Allah ku daina wannan abu a je a feke jira kaga an yi ta tayi wani tsini haka kamar wata ta tsaya wannan abun bai wa maza kyau kuma alhali ma in sun yi irin wannan abun wai suna tsoron kar su wanke don in aka wanke aka sa ruwa ya ɓaci to asali arna ne ke yi ba sa alola ba sa wanka ke kuma ke ke kina alola kina wanka kuma ki ce za ki sa ya ce a jira dai bari in an gama ɗaukan hoto za a wanke hakan ne Allah ya kyauta ka attachment haramun ne kowane iri da gashin mutum da gashin dabba da na roba da wane ne duka duk wanda ta sa annabi ya tsine mata in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la'ana Allahu al-wasilata kuma kuskure da mutum ya yi tsammani cewa idan da aka zo a tashin din sai aka kawo na mutum aka sa shi wannan ya halatta alwasilata wasilata wal mustawsila haka manzon Allah ya ce kuma dukkan malaman fiqh akan wannan suka yi ittifaki bai halatta ba haka kuma na farci da ake kawo na roba a sa sai a rufe kan wannan bai halatta ba annabi sallallahu alaihi wasallam duk ya hana wannan kuma tadhiru khalqillahi wanda aka yarda mishi ya sa shine wanda asibiti za su sa mata artificial saboda wannan din ya balle ko a wani ciwo da aka sa mata saboda dalilin wani aiki da za a yi masa wannan duka kaga dalili ne for medical reasons wannan babu laifi amma mutum kawai don tsabar gaye wannan faccen da Allah ya maka bai maka ba sai ka kara wani Allah ya kyauta tambaya ta gaba ya ce shin sammai bakwai su ne seven planet ko kuma daban-daban ne don Allah abin karin bayani in kana neman wannan bayani ka koma cikin kanmu na baya karatu ne mai ɗan nisa wanda yake da alaka da kimiyya amma dai sammai bakwai ba su ne planet guda tara ba an gane planet daban sammai kuma daban abin da ya fi a wurin malaman musulunci shine duk waɗannan planet ɗin a cikin wannan a cikin wannan saman suke tsakanin nan sama zuwa tsakanin nan ƙasa zuwa sama ba su fita ba duk a cikin nan ake ta wannan agowar saboda bincike na kimiyya da zai iya sa har a gano wasu daga ciki aje ya nuna cewa a cikin nan ake don har yanzu ba a taɓa samun wani da ransa ba ya mutu ba yana cikin wannan rayuwar tamu ya fita daga cikin wannan duniyar ya je ya dawo mutum ɗaya ne ya taɓa haka shi ne Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya je Isra'i da Mi'raj in ban da shi ba a taɓa yin dan adam ya fita daga wannan duniyar ya shiga sama kuma ya dawo ba duk wanda ya tafi ya tafi kenan Annabi Ibrahim ba ya je ba ya dawo Annabi Musa ba sun tafi ba suna can ba za su sake dawowa nan ba duk wanda ya riga ya mutu ya mutu kenan annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya taba yin haka sau daya sai a ƙarshen duniya annabi isa dan maryama zai yi na ƙarshe shi zai sake dawowa wannan su ne kaɗai wanda allah ya ba su dama suna da rai su shiga sama kuma su sake dawowa saboda turawa duk abin da suka gani nan a cikin wannan duniyar ne take in ba ku manta ba a cikin karatun wa ka ayyin min ayatin fi samawati wal ardi yamuruna alaiha wa hum anha mu'ridun to nan ne inda zaka gane cewa akwai abubuwa a cikin wannan duniyar tamu tsakanin nan zuwa sama nan zuwa saman nan hmm, ba tafiya ce da zai iya sa har bature ya je ya gano wani abu ya dawo ba daga nan zuwa bangon sama tafiyar shekara ɗari biyar ne zaka in kuna so ku samu wanda zai je ya gano ya dawo muku to a samu wanda shekara in ya fara bincike yau ko ya hau jirginsa su tafi yau to ba su dawo ba kai ka jira su sai bayan shekara ɗari biyar sun je kuna bayanta sai suka kwamfata aka buɗe musu suka shiga cikin bangon saman cikin bangon ma kaurin bangon ginin saman kafin ka fita ka shiga sama ta biyu shi ma nisa ne kamar daga nan zuwa sama in ji abdullahi dan abbas za ka sai su yi shekara dubu ɗari biyar daga nan zuwa sama ɗari biyar daga kafin ka fita a cikin kaurin sama to in suka fita suka ga abubuwan da yake ciki sai su dawo kai kuma kaga an samu ƙarin shekara wani dubun kenan to kana nan sai su zo su yi bayani akan abin da suka gani in ko ba za a yi haka ba to ba wanda zai shiga wata duniyar sai zai zauna a cikin wannan duniyar ya yawon kawai ya gama ya dawo wannan duniyar tana da fadin da ta fi karfin dan adam wallahi shi yasa Allah madaukakin sarki ya wuce duk yanda kake tsammani wajen girma Allah ya wuce duk yanda kake tsammani wajen girma sannan akwai bambanci tsakanin wannan solar system din da kuma galaxy system shi kuma ta harka ce ta tsarin girman halittun Allah wanda shi ma wannan yubhirul qulub wanda yake sa zuciyar ɗan adam ya gane cewa wannan wato Allah ya cancanci a girmama shi girmamawa ta subhanahu wa ta'ala amma yaqulu zalimuna uluwan kabira wannan shi ma mun taɓa yin bayanin sa a baya wanda babu lokaci ina ji kotun cikin suratul an'am saboda halitta ce ta Allah madaukin sarki wanda dan adam ya fi karfin wato ya fi karfin sa, sai dai dan abun da dan adam zai iya ganewa ya gama ya bari Allah ya sa mu dace za dai akwai bambanci wannan sama guda bakwai ɗin da Allah ya halicce su a cikinsu ne Allah ya sa waɗannan a cikin wannan duniyar ne Allah ya sa wato duniyoyin rana da wata wa huwa alladhi khalaqa al-laila wan nahara wash-shamsa wal-qamara kullun fi falakin yasbahun kowanne yana cikin falakinsa yana iyo wash-shamsu wal-qamaru bi husban wan najmu wash-shajaru yasjudan wasama'a rafa'aha wa wada'a al-mizan Allah ta tagaw fil mizan waɗannan halittun Allah ne masu ban mamaki amma wanda za a ce da rana da wata da waye ne waɗannan tsare-tsaren ba su ne batun sammai guda bakwai ba an fahimta ko saboda haka daga cikinsu yanzu ne ya sa waɗansu malamai ke gani wato da rana da wata ba dole ba ne ya zama suna cikin wannan wannan duniyar ne ta yiwu suna cikin waɗannan sammai ɗin saboda Allah ya ce alam tarau fa khalaqa Allah sab'a samawatin tibaqa wa ja'ala al-qamara fihinna Allah ya sanya rana wata ta zama a cikinsu. imana a cikin sammai wanda yana daga cikin abin da ya sa malam al'alama Muhammad al-Aminu Shamkiti shi har ya mutu bai yarda da cewa an je duniyar wata ba yace an je dai wani wurin a cikin wannan duniyar amma ɗan adam bai isa je duniya wata ba domin a fahimtar sa wata tana cikin sammai ne ba a cikin nan ba take hasko mu daga wata sama ɗaya daga cikin su guda bakwai ɗin rana kuma ita ma tana ciki amma tana sama da ita to amma dai idan ka haɗa tsakanin wato ilimin Alƙur'ani da sciences ɗin da aka gane ta hanyar Alƙur'ani. da kuma modern science zai iya baka ka gane cewa wannan solar system da galaxy system daban maganan sammai da sauransu su kuma daban bincike na dan adam zai iya hango masa wasu abubuwa na solar system ya gani zai iya hango masa wasu abubuwa na galaxy system ya gani amma ba zai iya gano masa abin da ya shafi sammai guda bakwai ba ina fata an gane maganan sammai guda bakwai wannan harka ce ta gaibin Allah ba wanda zai iya sanin wannan sai Allah kawai saboda ko shedanu aljanu kenan da suke da gudun alamun suru ba su iya zuwa kama ba wa na hamin kulle shaytanir rajim sai za a yi abatan adam kawai ya ga wani dan abu ya leko sai gani wannan bai isa ba an gane ko kuma ko a cikin abubuwan da yanzu cikin solar system da abinda mutane suke gana ko a cikin ma wannan duniyar ta art har yanzu dan adam bai gama kure wasu abubuwan mamakin ba kuna gani report din nasa na kwanakin baya akan wasu na'urori tun shekaru da yake ɗauko wasu abin halitta da ba a san wasu iri bane suna ta saukowa daga sama har yanzu ba su iso ba kuma ba a san yaya asalin hakikanin su yake ba sun zama wani abu mysterious ina za su je ba a sani ba amma dai abin ɗaukan yana gani kuma ya ga suna motsi kuma suna zuwa Allah ya kawo su lafiya waye mai tsoron ba ne ba kun ba jin tsoron kawai wallahi mun karanta a qur'ani mun sani in duniyar nan ta zo tashi wallahi za ta tashi to wanda yake jin tsoro dama yana gani ya zo zama ne wasu kuma sun zo su tattara musu kore mu a wurin shine yake jin tsoro to wannan kan ranar tana zuwa lokacin da Allah zai ce kowa tattara ya bar mata kasarsa ya ce me hukuncin wanda ya saki matarsa ya yi kome amma iyayenta suka ƙi yarda da hakan har suka yi mata aure sun tabbata aka kuma sun buga babban blanda miji shine yake da damar ya saki mata shine allazi bi yadihi uqdatun nikah kuma shine yake da damar ya dawo da mata an fahimta idan bai dawo da ita ba ko iyaye sun ce sun dawo da ita komin bai yi ba sai shi in ya yarda sannan in ya ce ya dawo da ita ko iyaye da ita sun ce ba su yarda ba komin ya yi saka idan iyaye suna da matsala akan miji ya saki mata da kyar sun samu sun kwace ta sai ya zo ya ce ya dawo da ita sai su je kotu idan miji ya ce ya saki matarsa daga baya ce ya dawo da ita iyaye suka ki sai ya je kotu ana fahimta irin wannan duka ba a bari a gida sai a je kotu alkali zai yi bincike ta yi iyayen suna da dalili da yasa suka ce ba za ta koma gidansa ba dama da kyar aka kwashe ta an samu ya kata yanzu kuma yana sai wasa da hankalinsu amma su ba za su iya yanke hukunci da kansu ba sai su je alkali ya tabbatar shikenan in alkali ya ce saki ya tabbata kuma baka da daman kome shikenan an fahimta to haka shi kuma miji in ya ce ya sake ta daga baya dawo da ita iyayen suka yarda sai je kotu iyayen sai ita kotu sai ta hana iyayen hanawa sai su ce ta koma gidansa shikenan amma idan suka ci gaba suka yi mata aure to nan fa sun yi babban kwafsawa domin an yi aure ne akan aure in suna so har su mata aure to su je kotu kotu ta yi auren ko kotu ta raba wancan ta kuma hana shi cewa wannan koman to kotu in ta yi ya tabbata amma in ba kotu ba suka yi mata aure sun yi aure akan aure ne kaga wannan kuma babban matsala ce sai na kusa da ƙarshe ta ce dan Allah malam ka rubuta littafi mai suna fa'idoji daga ayoyin alkur'ani Allah ya bani dama Tambayar ta gaba ya ce don Allah malam yanzu shekaru na talatin don Allah a saka ni a cikin addu'a Allah ya hore mun mai aure ya Allah ka hore masa ya aure ina ya ka tambayoyin da muke da shi kenan kuma kuna son addu'an auren ne Allah ya aurar da ku Allah ya aurar da ku mazan ku da matan ku Allah ya hore muku abinda muka yi daidai Allah ya bamu lada kuskure Allah ya kai mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh